yaya ake tafiyar da neman aure mataki bayan mataki A mafiya yawa akwai abubuwan da al'ada ne amma neman aure a shari'a abu ne wanda yake mai sauki malamai suka ce na farko idan arada al-insanu zawaj idan mutum ya ɗaura niyyar zai yi aure abinda zai na farko shine ya gamatar da yake so wa arada al sai ya niyan ya aure kawai ya gani yana so ya nemi aure a yanzu fa innahu yadhhabu ila walihi bi nafsihi aw ma'a wakilihi zai tashi ya tashi takanas ta gida zuwa ga ainihin waliyinta wanda yake kula da aurenta ko da kansa shi ya je da kansa ko kuma ya tafi da waninsa waninsa kaman babansa ko dan uwansa ko abokinsa hanan malamai suka ce ana aiki da al'urfi al'urfi shine akwai al'ummar da mutum ya je neman auren da kansa wajen babanta za a ce ya yi rasar kunya to sai kai aiki da urufi urufi shine ku duba al'adar ku da barci karo da addini ba bisa ga al'ada a yanzu mutum bai cika zuwa da kansa ba ko da ku aure na biyu ne ko na uku ne ko na hudu to babu laifi ka aiki da urufi sai ka nemi wani wanda zai wakilce ka amma akwai kasashen da da kai kake zuwa kamar saudiya kana zuwa da kanka aka je ka samu babanta ka ce kai da abokinka ko da wani amini ka ce kana so a baka izinin kai magana da wanci amma a urufinmu ba a cika yin haka ba a wurin su abu ne mai sauki a cewa zai karbi auren miji ya matso ya gyara hula ya ce ni zan karbi kayana da kaina shine asalin a kasa a ratse a raka ko a kasa a tsare a raka a kai gida wannan da kansa sai ga mutum ya zo zana cewa zai kasa ce ni zan karbi kayana da kaina kar ma a aje a samu wata matsala a hanya wani ya karba bai isar ba <laughs> to ana aiki da urufi babu laifi sai ka tura wani ya je maka magana kana nema a baka izinin magana da ita na biyu kuma shine ru'yatul makhtuba shine ba da izini ka kalli wacce kake so ka aura wannan ya zo a hadisi na 335 a cikin sunan na imamun sa'i rahmatullahi alai wanda almugira ibn shu'ba radiyallahu anhu ya daura niyyar zai yi aure yana son wata yarinya annahu khataba imra'atan fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai tsira da aminci sabbata gare shi yake cewa unzur ilaiha ka je ka kalle ta fa innahu ahara ay yu'dama bainakuma kallanta shi zai dawwamar da soyayya tsakaninku asalin kauna yana da kyau ka je ka kalle ta ka san ta yi ko ba ta yi ba saboda abin da wani yake bukata wani ba shi yake bukata ba yanzu wani a buɗe baki abin da yake bukata kunu yake so ya sha da kose wani kuma kaga ya ce shi buɗe baki kace ga kunu da kose sai ce ka walakanta shi me yake bukata ka kawo masa kaji ya ga an yanka abin da yake bukata kenan wani yanzu abin da yake bukata doya da miya ne wani kuma ka bashi doya da miya a yanzu ya buɗe baki ka sashi a cikin damuwa to abin da wani ya ga yake so wani kuma baya bukata abin da za ka gani a baka ce sai ka ce baka so wani yana gani shikenan kawai an kashe shi shika magana ta kare kawai subhanaka allahumma bihamdika an gama da shi to shi yasa ake so a shari'a mutum ya kalli mace kuma a wurin kallo idan za ta zo ba wai za ta saka hijabi da niqabi ne yadda ka san za ta je ta kiyamul laili ba ba haka ake ba a shari'a za ta saka kaya ta rufe jikinta amma ta bayyana wuraren da ya halatta idan tana wanke-wanke a gida ko shara a gani kamar wani bangaren shara banta da hannunta da dan bangaren wuya haka dai mace tana aiki a gida amma kuma kar a wuce gona da iri iri na ibnu hazmin rahmatullahi alaihi wanda ba sai na faɗa ba to sai ta zo ta a lokacin ta wuce ka yi tafiya ka ga tafiyarta da sauransu ta dan da dai kunyan haka ta dan bari ka kalla kowa da bukatarsa wannan son baka wannan son fara wannan son mai tsawo wannan son mara tsawo wannan son mai kiba wani mara kiba kowa da abin da yake bukata to ita ma mace na da iko akwai abin da take bukata sai ta kalle ka ta ga kai ko baka yi ba wanda za ta ce ni abin da nake bukata mai gemu nake bukata ka gan gemun kaɗan kaɗan ne irin na arama dole sai ka zo a ramadan ka yi ta allah ƙara mun gemu allah ƙara mun gemu ya allah allah ka sa gemu na ya ƙaru sai ka ga arama yana addu'a allah ya sa gemun sai kai na sheikh sudais allah ya sa gemun sai kai to irin wannan ita wata da ke so kenan sai da ce a ina son mai gemu matsalar ta shine shin kana da gashi ko wanda shi a ina yi to bari in baka zuwa ƙarshen ramadana mu ga me zai faru ba wai sharaɗi ne kai kaɗai za ka darje ba ita ma an bata dama ta darje to wannan shi ne na biyu amma da dama muna yi wa mata mulkin mallaka ba a ba su ikon zaɓa kai ma yadda za ta yi tafiya gani kai ma sai ka yi tafiya ta gani kana tafiya a tsaye ne ko kamar tsohuwar roka ne dole sai ka yi tana da iko ta gani ta tambaya me ya faru da kai me ya faru ga kana tsalle me ya faru to duk wannan sai ka yi bayani saboda shi aure mu sani fa cewa aure ibada ne amma ginu akan kauna duk inda aka rasa kaunan nan to akwai magana a ciki ba wai daidai bane ka ce a kai kawai kai karfin imani ne ka gante ci mm, in astaghfirullah ba zan gadi ba wai ga maka annabi ya ce wani ya je ya gani kai ka zo kana wani imani hana ka gani wai ga maka haka ka je ka gani tayi eh tayi alhamdulillah ce ya magana ka ce daidai abba kenan sai a je a wakilce ka to wannan shine na biyu idan ka ga ta maka to wannan akwai matakai da ake bi kala kala bayan mutum ya ga tayi na uku bayan ka ga tayi shine almuwafaqa bainaka wa bainaha dole sai an samu muwafaka saboda akwai abin da zaka ga ta maka ka mata amma babu muwafaka muwafaka ya dace ya zama compatibility ya zama kai da ita akwai wani abin da ke na cewa kun dace da juna sai ku ɗanyi maganganu ka gane irin wanda take so ne ko ba irin wanda take so magana saboda har magana akwai irin wanda mutum ke bukata ita sai ka ji muryarta da ɗan tadin irin wacce kake bukata ne ko ba irin wannan ba kai namiji a ji ka asalin muryar namiji ne sai da ce eh to haka nake son da namiji ita ta yi magana ka ji muryar irin muryar mace ce sai ka ce to alhamdulillah wannan ma yayi saboda akwai abin da shi ga namiji ado ne ga mace muni ne akwai abin da muni ne ga mace amma ga namiji ado ne to dole mu bambance wannan a da nake faɗa ne ai shi namiji yayi karfi ado ne in ya zo nan yadda ki katakon kwanan sai ga ya dare biyu sai a ce Allahu akubar ya yi. amma mace da zo ta da kayi bare biyu to dangerous ne dangerous ne ita ƙarfi ba ya ado ba ne ga mace ƙarfi ba ado ba ne. ka rike mace haka ka murda ka ga ta murda ka kaje ƙasa to daga ƙasan sai ka wuce amma in ka rike kana yi sai ta faɗi to shine mace wani <laughs> ustazi haka ce daidai ne haka ne ya yi. ina ga wanda yake bukata so a ka'ida idan aka samu muwafaka shine ku yi magana da juna haga za ku iya zama da juna ko ba za ku zauna ba daga ciki akwai magana akan hobi me hobin ka me hobinta yana da muhimmanci in ba ba ku yi ittifaki wajen juna akan hatta abin da kuke sha'awa a rayuwa ba akwai matsala kai kullun ka zauna kana jin wa'azi ita kullun ta zauna tana bukatan kallon indian film to akwai damuwa so duk abubuwan sai an fahimci juna an yi maganganu an fahimta in aka yi muwafaka haka za iya zama da juna ɗan sabanin da ke tsakani kai za ka iya adjusting ko ita za ta iya a zauna to sai a je gaba na gaba shine a cikin muwafaka almaharu maganan sadaki to anan kuma shine za ka ba ta ne wa atun nisa'a sadaqatihinna nihila kamar da qur'ani ya faɗa su cikin suratul nisa' ku ba su sadakinsu da mutuntawa mutuntawa din nan sadaki a iya nuna wai commitment ɗinka ne irin da gaske kake yi ga ma kuɗi ya ba irin ba wai ka zo ne ka yi yaudara ba a nan ake gane mai neman auren gaskiya da na ciwa-ciwa shi na gaskiya daga an ce iso kawo sadaki sai ce to ya yi sai riƙa murna amma wanda ba na gaskiya ana cewa kawo sadaki sai ce kawun mu ya yi tafiya ya je mambila bai dawo ba in ya je dama yana wata shida to sai wani idan aka matsa sai ya gudu to daga na ke gane ba na gaskiya ne. ana fara maganar sadaki a nan ake gane mai maganan auren gaskiya duk wanda ba da gaske ke ba daga nan za ga an raba gari sai ga ya canja waya sai je facebook sai on friendin din da sai ce ya cire ta saboda mai kar a dame shi daman yaudara ya zo shi to a lokacin da aka yi a kan wannan akwai matakai kala-kala da ake bi wajen daura aure a zamanin magabata a daura aure ya fi komai sauki daga an yi ittifaki sai a ce kawo sadaki in ka zo da shi a wurin zaka ba sai a daura a wurin da aka yi muwafaka din kaga tayi kuka yi magana sai a ce to a daura ko inda kai ne sai a daura in ka zo da wani wakilin ka ce je ka kira shi a daura ko kuma ya shigo a daura sai a daura babu wani wahala kawai daga an zo take ake yi to wannan shine mafi sauki na aure ana yi shi kenan an kammala kamar yadda ya faru da daga cikin yan baya baya ko da sa'id ibn musayyib sayyidu tabi'in take kawai ya ga ɗalibinsa ya bashi a aka daura aure a dare kawai ya kai masa ita ba wani bata lokaci ana daura kawai baban ta yasa ta gabe ce to mu je mu duk wani daukan amarya wani sayan baki wani kawayen amar duk an gama a ji mu je mu ya mijinta na gida ya kwankwasa kofa ya ce wane ne bayan ya amsa ya ce sa'idu ne ya ce shi kuma ya tuna duk garin babu wani mutum sa'idu sai malamin sa sa'idu bin musayyib haka da ya bude kofa sai tura masa iyalin ya ce ga iyalinka ka ji tsoron Allah a cikinta shikenan sai ya fita to duk wannan biki su bonfire su mother's knife su bachelor's eve komai da komai da kake ka kawai a cikin ittaqillaha fi ahlika an daga an kammala shi kake ga auren yayi albarka amma mu yanzu din kadai sun isa su kora albarkan aura to ana iya na farko an yi muwafaka take a daura ya halatta kuma a yi hidima an yi muwafaka an amince da an bashi amma daura auren a yi jinkiri zuwa dan lokaci maybe ko yana bukatun ya dan kammala ɗakin da zai sa ta ko gidan da zai sa ko kuma garin da zai kai ta bari je shirya accommodation to ana iya dan bashi tazara na dan lokaci ana kuma iya daurawan take amma tare wanda sai bayan lokaci kamar auren feyen halitta da nana Aisha radiyallahu anha kaga ai ba tare aka yi ba wadannan sunan irin matakai da ake bi na daura aure amma duk sauran abubuwa da muke yawanci al'ada ne wanda idan ma suka tsawaita sai su bude kofar sabon Allah in an daura aure kuma muhimmin abu da ake yi shine khutbatul haja kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ta allamana rasulullah khutbatul haja fi nikah annabi ya koya mana in za mu daura aure to mu tabbatar an karanta khutbatul haja khutbatul haja ita ce muqaddimar da muke yi kullum muka zauna anan za mu yi wa'azi da ita annabi yake khutbar juma'a dai ita ke fara wa'azi dai ita yake daura aure ya karanta innal hamdalillah ya karanta ayoyi guda hudu a qur'ani wurare guda uku cikin suratul nisa ayoyi biyu cikin ahzab aya ta karshe ta farko cikin suratu ali imrana ali imrana nisa'i kayoyi biyu kuma cikin ahzab na an gama so wadannan shine a takaice yadda ake neman aure ah, na sunna Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace ah,